bayani na mai mahimmanci idan ka yi aure ne domin ramuwar gayya ko ka yi aure ne don cimma wata manufa to sakamakonka yana ga wannan abin da kai idan ya zamanto ka yi aure ne don samun ribar duniya to za ka samu abin da ka samu na ribar duniya a wannan duniya idan ka aure ne don abin da ya shafi ƙuruciya tana da gaba tana da baya wannan ƙarewa za su yi idan ka aure ne don ita mai kuɗi ne kuɗi suna tafiya idan ka aure ne domin ka cimma wata manufa taka ta ƙashin kanka shi ma wannan yana tafiya kai aure don Allah idan kai aure don Allah sai Allah shi kuma ya shigo cikin lamarin idan kin yi aure ne don yana da kuɗi kuɗi za su tafi idan kin shigo gidan ne don wata ta fita ke ki zauna to ke za ki fita in kin yi aure ne wai don ki haifi 'ya'ya ki hana wata haihuwa to ke ba za ki haihuwa ita kuma za ta ci gaba da haihuwa in kin yi aure ne domin kashe wuta to za ki yi auren a kisa kinki. aure yin shi ake don Allah sai Allah ya shiga cikin lamarin shi lamarin aure abu ne mai daraja mai girma dole ne ya zamanto ana ganin mutuncin juna ana girmama juna ba a wulakanta juna ba a tozarta juna domin ta ganka tsirara ka ganta tsirara kun kwanta guri ɗaya kun zama ɗaya jiki ɗaya sirrin kace sirrin ta ce shi yasa duk matar da take ɗaukar sirrin mijinta take gaya ma wata la'ana daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kai ma ka ɗauki sirrin matarka na mu'amala ko na wani ɓangare na jikinta haka nan ba don rashin lafiya ba uzuri ba ka je kana faɗa haka kai ma ka zalika saboda haka da mata da maza wasu halittu ne da Allah subhanahu wata'ala ya halitta a ban ƙasa dole a zauna tare ko ana so ko ba a so saboda to gara ma ku zaɓi zama don Allah domin Allah shi kuma sai ya shiga cikin lamarinku haka zalika cin halak yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara gyara gida yake ƙara sa gida ya zamanto gidan da za a riƙa nunawa ana sha'awa gidan da za a samar da 'ya'yan itatuwa wato 'ya'ya zuriya nagari gari mahaddatan alkur'ani masu arziki cin halaliya yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara karsashin gida ko da ba wadata sosai amma za a gansu cikin natsuwa cikin salama cikin sadar zuciyarsu da sanyi ba za a ga suna roƙo ba ba za a ga suna wato abubuwan da bai dace ba sai kishiyar ta cin haram ka ci ka je ka samo kamiya miya na haram ka zo ka ciyar da iyalinka wannan abincin da ka ci za a narka shi wanda zai zauna a cikin jiki ya amfanar da ciki zai zauna wanda zai fita ka je ka kasiyar, wanda za a narka shi wajen mani ya tafi shine za ka rika saduwa da iyalinka kana zuba mata wannan mani wanda aka kirkire shi da abincin haram to wannan mani shi zai je cikin mahaifarta ya zauna ya kyankyashe 'ya'ya waɗanda za su zo kana gaya musu ba sa ji su gallabe ku ku gidan su gallabi anguwar kai har su gallabi ƙasar har su zamanto su ne shugabanni har su buƙa mulkin mutane waɗannan irin 'ya'ya wanda aka gina da haramiya ba albarka a cikinsu ba tausayi a cikinsu ba jinkai a cikinsu saboda asalin asalin su sun fito ne daga inda haram ake ci haram ake sha haram ake sawa haram ake kwantawa irin su ne manzan Allah sa suna ki cewa za a yi ka roƙi Allah waɗannan mai wannan sun fage roƙi Allah Allah ya amsa masa idan ka ganka cikin wadata cikin walwala cikin gidaje cikin motoci cikin arziki kuma kai ka san haram ne istiraj wallahi Allah yana maka talala ne Allah yana miki talala ne mu guji lokacin da Allah zai kama mu talauci da arziki abubuwa ne wanda suke halattattu za a iya yin ka mai arziki baki taba kawo wannan a zuciyarki ba kai baka taɓa kawo wannan a zuciyarka ba ka ga mace mai kyau kyakkyawa tsida mai kyau amma ga tana tafiya a ƙasa ko ga tana talla amma sai ka ga wata mummuna wa iyazi billahi ba ina munantawa bane wai saboda a misali nake bayarwa baka ga ta nan yadda ga ta ga da take amma ka ganta a cikin rantsatsiyar mota ta miliyan sama da ashirin wannan tsari ne na ubangiji ba wai dan tana da kyau tana da sura aka aje ta talauci wai dan Allah bai santa ba ita kuma wannan mummuna ba wai dan tana wannan munin aka yi mata kuɗi dan wai abin nan ɗinta ba a tsari ne na ubangiji yarzuqu man yasha'u ne bi ghairi hisab saboda haka kai aiki dan Allah idan kai aiki dan Allah ku kai aiki dan Allah sai Allah ya hada ku da mutanen Allah sai ku samu sauki a rayuwa wannan nasiha ce